Daga muryar Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa tare da ni Zahra Aminu Fage. Hadiza Kyari. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Juma'a. kowace ranar Talata, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma za mu ci gaba da magana ne akan yadda cin zarafi ke kawo taɓarɓarewar tarbiyyar yara. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu tuwo da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana. Sauraron barkanmu da sake sauraron a cikin zauren na yau da gobe. a zauren nama yau za mu tattauna ne akan matsalar cin zarafin iyali wanda ke janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara cikin zauren namu na tare ne da amina mai gari uba ismail zakari da kuma khadija sa'ad muhammad wanda za mu tattauna akan wa'annan illoli da abin yake iya janyowa ga tarbiyyar yaran gida ismail wani irin kallo kuke wa namijin da yake dukan mace ko maza ku a gaskiya muna mai kallo a matsayin mu namijin da ya kasa hmm. saboda eh, wannan kasawa ne a ƙa'ida yanayin yadda ya kamata ne namiji dole ya fi mace haƙuri hmm. kuma dole ya fi mace wato wasu yanayi wanda zai zai guje ma duk wani abu da zai kawo musu fada hmm. mata suna da tsaurin ido wani lokaci hmm. abubu idan ba ka hada da addu'a ba kuma kana da fahimta yadda zaka guje ma duka din eh. sai ka yi dukan ka sani dan daga zuciya daga fushi ya zo sai shi dan haka rayuwa yake so wani lokaci mace za ta kalle ka watakila kai namiji ka fita ne ka sha wahala ka yi gaye watakila da wuya kana gudu daya ka zo ka bayar kuma kai kana ganin ma kamata ya ayaba maka to amma gwarzon shekara ita amma ba ta san wannan ba in ka zo ka bayar tun Allah ya da bayan an zo cin abincin nan sai an maka gori mm. sai an tuna maka sai an tuna maka ba ce bari ka bayar da bai isa ba mm. ko kuma ma bai ai ai yau ba ba nama wani lokaci ma idan yi cikon naira eh, hamsin bayan ta mana dubu daya ba sai ta nuna cewa yana cikin naira za ka biya za ka biya bayan ma kare da za ka biya mm. to fa sai ta tura maka shi a fuskarka oh, so wani lokaci sai ka ga maza da suke da dabara wani sai dina ba ta ansa da ya yi shi ke sai kyale sai ta maka ko ta shi da ba ta saboda idan baka kai zuciyarka nisa ba su mata haka suke yawanci so sai ka yi haƙuri sai ka jure kuma kai ake tsammani dama ka fa haƙuri amma mata mata iyayenmu mata iyayenmu tsaurin bakin nan alaji <laughs> Ismail an ce kuma maza mutanen mu kuma eh, to bari mu koma ga maganar tarbiyya yanzu a matsayin ka na uba ko kuma kila makocin wanda abin ya faru ya kake hangen rayuwar yaran da aka riga aka tura musu wannan ra'ayin na kayan da rayuwa take. To wannan kamar yadda dai na fara faɗa ne kuma kamar yadda abokan zamana suka faɗa maganar gaskiya shi ko ka samu yaran da ya kasance yana rama ma uwar shi duka to in kai wasa ka bibi yaran nan sai ka sami yaran nan na dukan mata a waje saboda wato shi duk abin da kake kai musamman harka na tarbiyya hmm. tarbiyya ya fi amfani da gani shi sa yaran mu fa'idantuwa da kallo hmm. ba za ka san da yaran ka abin da yake kallo a tv ba sai ran da ka gaya kai za ka ci cewa fa kar kai kaza in kai kaza nan za ka kaman yana ji eh yana ji mm. to amma fa bai zama a kulwan shi saboda aikin abin da ake yi ya fi kallon amalin da ake yi wanda ake gani dan nan fa shine so dole kai uba dole ka bada misali na gaskiya misali mai kyau ka zama cewa kana haƙuri har gara ma ƴaƴanka su ce ka mama mu kana da haƙuri mm. dan ni na san gidan da za ga ƴaƴan su suna faɗa gaskiya yara uban mu na da haƙuri eh, ya kuma ta ga masifa eh, gaskiya suna faɗa so in ba ya haƙurin nan yake yi ba da wata kila dukan ta yake ma ba za su ga masifa mm. cewa za su ga uban nan a cikin mm. ya ci ba ku ne kuma ku biya mishi baya kuma shi yaro ba shi inda zai faɗa ma baka sani sai je ma ajiye ce baban mu dukan baban ya yi ne kumbura mata fuska hmm. shi yana faɗa ne labari hmm, to amma sauran yara su ma suna koya haka to ka ga an watsa a cikin al'umma hmm. kuma abin da ake gudu shi yasa muke tsara jan hankali ƙara jan hankali ƴan uwan mu maza mu tsara haƙuri hakuri ba ta da iyaka amma hakurin za mu ta tsara shi ne kawai ba fita maza mutanen mu <laughs> amina duk wannan tattaunawa da ake a akan ne magana mazan ne da kuma irin zuciyar da suke yi an ce mu muke bata maza mm. ta kai ga haka din ma haka shin wani mafita kake ganin mace ya kamata ta fara dauka da tsarin tagan hakan ya faru saboda in har aka bari ya ci gaba ko dai ba ta fara haihuwa ko ta fara haihuwa aka fara to kasancewa ya'ya akwai ya'ya tsakani zai iya bata musu tarbiyya me ya kamata mace ta yi tun kafin abin ya girmama ya zama da 'ya'ya sun gani ana yi kuma tun dauki abin to kamar yadda dai muka tattauna duka tare akan wannan ishu mace ya kamata koyaushe tana da haƙuri ko min yaya ya zama ce gida da ba mace an ce ma ba gida ba so mace in ya kasance mace tana da haƙuri komai zai zo da sauki kuma ko akwai ishu a cikin gida mace bai kamata ta dinga gaya wa yara ba because na sa akwai matan da suna influencing yaran su against mahaifinsu don za ki dinga gaya musu wani lokaci ma ba gaskiya ba mm. ki ce babanku ya yi wato son zuciya eh, baban ku ya kan sai ki ga kin yi yaran yara na su zama ba sa son mahaifinsu da sauransu mm. ko kuma in akwai bacin rai ki nuna musu cewa akwai bacin rai tsakanin so duk yana affecting yara so in akwai wani abu tsakanin ki da mijinki ku je ɗaki ku je ku zanna ku yi magana ba zai fi karfin abin da za a iya a sasanta ba ba kuma gidan da za a ce ba a samun miskila tsakanin mace da miji ana sa amma yadda kai manajin dinka naka shine zai zama ishu wato naka naka naka yes kamar da hankali akan naka kamar da hankali akan naka kuma kare ya affectin yara wato kai dinga shafan rayuwar yara kare shafi yara Khadija a to ni jan hankalin da zan yi ma 'yan uwa mata shine na farko duk lokacin da namiji ya zo da wani abu wanda ya bata mai rai ko a gida aka bata mai rai ko daga waje ita mace ta yi kokari ta zama mai hakuri kamar yadda ita hajji amina ta faɗa kuma ta riƙa yin shiru saboda abin da ke kawo faɗa yana da wahala idan namiji ya zo yana bambami ko yana fada ko yana ihu akan wani abu in dai kika shiru yana da wahala a ce a shirin ma ya da keke tunda ana ma samun madaidai da haka masu yin amma ba su cika yawa ba mm. yawanci zaki ji an ce nayi duka ne saboda ita ma bakin ta bai mutuwa wata ana dukanta tana fada da wannan bakin tana ci gaba da maganganu mm. marasa daɗi so mace ta rinka yin shiru sannan kuma ko da za ta so ta tattauna da mijin misali bata ji daɗin abin da ya mai baki ya mata ba ko ya zo yana fada a gaban yara da maku. makota sai ta bari sai lokacin da ya sauka a wannan fushin ta iya bayan kwana uku ko baya kuma bayan sati ɗaya ne bai yi nisa ba sanda ta fahimci yana cikin natsuwan shi sai ta mai magana wancan makon da ya wuce ka zo da kaza kaza kaza abin da kai bai dace ba saboda tarbiyyan yara da kuma ma akwai kunya na makota da ka zo kana yin irin wannan bana jin daɗi in na ma kaza baka ji daɗi ba ka gaya min ba a gaban yara ba ni da kai da sauransu to yawanci dama mace ita take dora namiji akan hanya in ta nuna ba ta so to in aka yi sa'a ne fahimta ne to shi ma zai iya ganin ga lokacin da ya kamata su tattauna su warware a wannan matsala wannan kenan sai kuma kamar yadda na faɗa ɗazu duk da haka Uh, ita macen akwai mahimmanci ma ki gane me bai so misali ma akwai mata da yawa da basu su karantar mijinsu mm. wani idan ya zo ran shi ya ɓaci shi bai so ma ki ce mai komai daga kin ce mai sannu kika ga ya ya ansa to bai so ki shige mishi to ki kyale shi yana wani ya fi so zai je daki. ya je ya kwanta sai in ya dan yi bacci na wani lokaci zai fito ya same ki hmm. to sannan zai iya gaya miki kaza to wata sai da tara miji tun a kofa ya za a yi ni na sallame ka cikin farin ciki ka dawo min da hmm. fuska kana hada rai in wata ta bata hmm. ma rai sai kuma maganganun banza bata ma san me ba to wata daga irin wannan sai namiji ya bangaje ta wata ta bi shi har daki to ni ma ba za ka zo nan kai bacci ba ni kaza to wani dama da abin shi a wuya sai ya huce akan ta so mata ya kamata mu rika kiyayawa da wannan saboda a samu zaman lafiya ko dan saboda tarbiyyar da ma kunya don da kunya a ce an buge ki ki fito ki kalli makociyarki kowa ya gama jin ihu kuma mm. menene ai an gama baka kunya to to si mm. sabila ko aje ana labarata ai makociyata ita ma kullum miji sai ya dake ta mm. ai ba mutunci a ciki sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. to har yanzu dai kan maganan tarbiyya din na yara kamar yadda malam ismaila ba da misali dazu a musamman malaman makaranta idan za a yi magana da su duk wanda ya aikin koyarwa yana jin irin waɗannan labarai yaro na zuwa zai gaya ma anti a yau mu ya duki mama na yayi kaza to ku iyaye maza ba kwa jin kunya kun zo ɗaukan yaro a makaranta ku ba ku san labari ya bi makaranta ba duk malamai sun sani cewa kana dukan matanka ka jawo ta a waje ka fitar da ita gate ka watsa mata kaya duk wulakancin da kai yaro ya zo ya faɗa kai ana ganin ka da babbar riga ga mutumin kirki amma malamai da ka wuce a ka shi kan shi wannan ya kamata ya zama izina a wurin iyaye maza ko don wannan su rage wannan doke makota ma haka in ka wuce sai an yi magana saboda ba wanda zai damu da mai matar ka ta ce ya sa ka buge ta tunda dukan kai shi kawai aka gani saboda haka kai ne ake kallon a azalimi mm. a mara haƙuri kuma kai kake lalata tarbiyyar gidanka sannan su yaran da suke kwaikwayo bayan sun zo sun ba da labari in suka girma nan gaba yanzu duniya ya waye hmm. kowa ya kan maje ya waye ake cewa sosai kuwa duk wanda aka zo aka faɗa daga gidansa an san ana duka ko ɗanka ya je neman aure za a ce kai ya gaji uban shi eh. za ka so a ce an hana ɗanka mata saboda mugun halatta ɗanka ma ba zai yafe ma ba <laughs> saboda zai ce shi kai ka ja mai ya zo gashi yana sa yariya tana son shi iyayenta sun ce a'a saboda ai kai ma kana dukan mamashi to kaga wannan ma ai abin jin nauyi ne ba mai kuma abin da zai baki mamaki yawancin waɗanda suke dukan eh, matayen nan ko sun fi kowa daukar riga babbar riga da sassafe su je gidan 'ya'yansu mata idan miji ya da ke su saboda suna nuna mm. soyayya ga 'yan sun manta su ma 'yar wani suka mm. daka kuma yan faɗa duk abin da kama wani za a manaka mm. to idan baka da ƴaƴa mata kila shine wannan yake biyowa baya an aka samu yaran da suka ci ganye su ce su ma bari su je su bugi mamanka tunda kaga kai ka ja mata eh, kenan so idan yawwa an ja mata duk da yaran ba wai muna cewa su yi ne ah. abin yana da kyau ba yi da kyau amma duk abin da zai jawo fitina yana da kyau ka kiyaye kuma hmm. duk sanda za ka yi dukan ka ga me ya kamata ka yi hmm. ko kwanakin baya akwai wacce a kes ɗinta ya zo gurin mu ita kuma miji ne ya dake ta da miji ya dake ta sai mama sai ta zo ta faɗa ma mamata sai mahaifiyar ta ce ta zauna a gida kar ta koma sai mijin ya zo ya lallashi biko hmm. ya aiko mutane maman ta ki yadda sai ya ƙara zuwa da kanshi da ta ga ya zo da kanshi ya zo ya roƙi maman sai ta ce mishi to ya jira ta tana zuwa kawai ta shiga ciki ta kira yayin yarinya suka zo suka mai dinan nan duka a cikin gidan ta ce to ka ji yadda yata ta ci kuma zan baka ita ku tafi kuma idan ka dake ta har gidan kuma za a biyo a rama to kin ga in dai auren kake to tun da aka mai wannan duka sai aka zauna lafiya oh. to yanzu misali ina mutunci a nan idan ka dake ki yar wani baka sani ba kila masu ramawa ne eh. to ka zubar ma da kanka mutunci wata kuma idan suka tashi rama ba za su dake ka ba sai su je gidan iyayenka a daki mamanka a daki babanka mm. to za ka so ka ja su da wannan yau sai su rama sai yau muka yi sai ku ja mu dan ku lalacewar tarbiyya ne tunda siriki da aka sani ba kwa iya hada ido me ya kai maganan duka saboda Allah da Annabi ya kamata da gaskiya a ma'aurata a kiyaye wannan in matanka mai baki ne muna mata nasiha ta tuba ta daina mm. ita ma saboda tarbiyyan kanta da 'ya'yanta da kuma ma ta samu ta shiga aljanna in kuma eh, kai ne mai zafin zuciya kai ma ka yi kokari ka rage ka rika makanka addu'a idan ta bata ma rai kamar yadda Ismail ya faɗa a matsayin ka na namiji mai hankali ka fita ka bar mata gida san da gidan yayi sanyi sai ka dawo tunda mm. kana da yancin da zaka iya fita duk lokacin da kake so to karshe dai ku ne a wanda dama kuke hawa ku sauka din Ismail <laughs> wato ni jan hankalin da zan yi a nan shine a na farko dai zan yi magana akan mu wani lokaci a iyaye su suke kawo mana matsala maimakon a maganin matsala sai a ƙara fada da matsala sai kawai a ce a rika bugulewa ba a so wai mutane su sani. eh ki dai haƙuri eh, haƙuri eh, sai ya saba da wannan wannan al'amarin mu na haƙuri na haƙuri shi yake cutar da sai kaga an riga an kai wani intaha a wani lokaci da matan mata ta sani ba ta wata ɗaya to da an kai haka mai ya riga ya cutar da ita sai ga duk abin da zai biyo ba zai biyo kuma ya sake mata tunaninta kuma ya lalata tarbiyyar yara saboda ya sa musu su ma wani tunani ko su shi mugu ne ko kuma wani abu makamancin to amma inda ana wa hukuma suna hukunci yadda ya kamata maza za su iya kin ga wannan yana lalata al'umma ya iyaye dole ne mu cire wannan yawan kunyin idan mutum aka ba bashi dama yayi da ya biyu to a nema a hukunta shi ina ganin ni na sha faɗa ta a ce namiji yana dukan mace kullum gara a rawa aure ni na sha sai a ce mun ai ba ina ina zuga mata a raba aure ba amma ba zuga ba duk auren da ba mutunci ba ita ma mutunci ba auren da ba mutunci a wato ba da ba abin da ta ake aure saboda a mutunta juna a mutunta iyali a samu tarbiyyar yara mai kyau to kuma ana duka ina magana to ina ƙara jan hankalin mu dan Allah mu yi kokari a mu rage wa'annan furci da ke tunzura maza suke duka kuma mu yi kokari mu ba da taimako domin a rika hukunta masu laifi mm. inda ya fata makwata kan su dinga yin shiru ga jawo wanda ka sai duba eh. duk gidan da ake duka ga ya fito ba rana aka fara eh, an yi na mm. an yi biyu an yi uku wata ba ka gaya ta zo aiki ko kuma ta zo da fuska kumbura zai saboda Allah amma za a ce ayi ita ma ba ta so ta bada labari ce mm. ta faɗi ko wani abu ne ya faru mm. kuma a halin duka ne to ina za a samu maslaha ba za a samu ba ka ba mutum eh, shaida ne na gobe ƙara to ina jin hankali ne ai kokari a duba wannan al'amuran Allah ya da kuma duba tarbiyyar yara tarbiyyar yara kuma da wannan shine mummunan al'amari da muke ciki yara da basu ci ba basu sha ba suna koyon Allah daban da ba abin da ya kamata su koya ba kai ga ɗaukar wayoyinku ga wakiliyarmu daga damagaram tamar abari da baƙuwar da ta gayyato mana a shirinmu na kwalama. asalamu alaikum yau da gobe sunana Ashatu to za mu gabatar muku da kunu da farko da yanzu kunun kanwa na sirhehen hatsi to yanzu dai an kaje ka samu hatsinka in na tiya guda za ka yi in na rabin tiya ma za ka yi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka heci da wahala in ka heci kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwar in ka hudda tsakuwar sai ka ba da aka yi maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka ba ka ce ka ba ka ce ka sake murjiya ka ba ka ce abinka ka ba ka ce ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja in ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murje ka murje ka mishi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudda salte da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin yadda tsakuwa tun da ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwa ma wata illa haka take sa an mutum ya shata mm. ka gyara abinka in ka gyara he ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankade ka hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda disal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a hada mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana hada mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kahi ka tankade ka hanka ka tankade ya ka tace kuma wannan dusar ka murce ta ka tace ta da ruwa ya ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshi wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin mm. ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi mm. sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya mm. ka daidaita abinka da dan tsidihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayanka a ƙasa in ka damu kayanka a ƙasa kakka dama shi damun nashi yi ruwa he kabri haka in dan in yi ruwa an ka sheka he yanki mm. to he ka dama shi da kabir kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka daidaita sai ka kawo ka tabas ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko ta ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗoko shi in ka sabke shi a saman ruwa kana iya ajiye shi ma ya dan siracin hayakin ya huta ya mm. ka ɗoko ya ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi ya yi kunu ka yi kunun kanwa ka ka kare mm. to kin ji shi kunun kanwa na sirriyan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa sukarinka sai ku kwalwa mutum ne sha kuma ya akwai kwalwa a zuba mishi a bashi ya sha mm. to don dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi ya kwana shi kunin kanwa lalacewa in ya kwana kawai ya kare tunda in yi tsami baya shayuwa mm, amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin nan komin yawan shi za a yi da jama'a mm. kawai a shanye shi mm. haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa to yanzu kuma akwai wani kunan kanwa da ake yi daban ito akwai namura wanda ake yin shi shi ma namura akwai kanwa kuma Eh, akwai kunun kanwa kuma na mura shi wannan na mura da za a yi shi shi na jan hatsi ne mm. kenan ba shi an surha hatsin ba a ba a surha mm. shi in ka kawo jan hatsinka ka zo ka tsine mai tsakuwa ka hece shi ka gyara shi he ka wanke shi ka rere shi ka hudda ka sai ka zo ka wanke shi tas abin ka an ka wanke shi to shi wannan na jan hatsin kanwal ma ake zubawa a cikin shi a niko shi jak kanwal ake zubawa a ciki mm. ka dan daidaita kanwarka sai ka zuba a cikin shi ka sa mishi cittar shi ma da kayan kamshin shi da tsidahun shi tsidahu isasshe eh, tun da na mura ne tsidahu isasshe kake sa mai sai ka bada aje a nuko maka a gaba daya in an nuko an kawo maka sai ka tankaɗe shi sai ka hudda wani hurkakin hancin abin jan hatsin mm. in ka hudda shi kawai sai ka kaɗa mishi sai ka dama shi shi ma ka dama shi ka ɗauko kwanan ka mai kyau ka aunu ka dama kamar yanzu da yake shi na mura ne ai ba diya bane ake dan eh, madaidaici ne za a yi mm. kamar garin he ka auna kamar cikin ya uku ma mm. ka zuba a kwanan ka na shan ruwa a wanke ka dan dama shi da kabri kawai ka ɗauko ruwan zahin naka da ka tafasa shi ma ka aje shi yayi siracin ka sheka siracin in ya rage he ka sheka he ka shanye shi shi ma na mura a lokacin nan an yi shi ake shanye yi shi ma din ana samun shi sukari eh to an kana so kana sa sukari wa an su su sa sukari haka nan suke sha wa an su kudan su ji daɗin shan suke sa mai dan sukari kaɗan. shi kenan wannan shi maganin mura ne saboda mura ta karaya wannan mura take karaya mm. ka sa mai kanwa kuma isassa mm. shi kanwa shi hatta na wancan na hatsin ake sa shi ba mm. don saboda maganin mura ne. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.